أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
المقامة الثانية والعشرون مقامة أسعين في كلام الفراتية بطراتية
حكى الحارث بن حمام عايز كم يما يا عبد قال قال يكي أويت في بعض الفترات ما تارو كينا في بعض الفترات أسكن بعد أن النواتي فراغا وتلوك سند بانا كومي جنا نعم إلى سكي الفرات وزي أسل لنا فراتي كمي قرما نوي وتو أسن كيفا قرما تيو دبون جنا دابي بسيطة أنا كمان دبوها سوى دابتا أكي كمان تاجل إسا دوروان
فلقيت بها كتابا sai na gaba da masu yawan su masu rubutu da a wajen
أبرأ من بني الفرات su ne mafi fasaha daga bal furati su bal furati na su wani su mutane ne da aka yi su waɗanda suke masu fasaha a ƙwarai da gaske نعم to baban nasu ana kiran sa muhammadu bin musa bin husaini bin furati نعم
sannan akwai da ɗan wani su hudu wanda sun yi suna wajen fasaha da sai نعم to shi ne yake wasu wannan mutanen sun fi wannan mutanen fasaha masu waɗannan na gaba
وأعزب حلاتا sun mafi daɗin ɗabi'u من الماء الفرات daga ruwan daɗi kaga ne yake nasu wani wajen furati wannan buratu da wani buratun kuma ya saboda wancan ita kwaron buratu ne shi ruwan daɗi ma ta ɗauke ka daɗi ko a ce mawal buratu نعم eh
فأحدثت بهم wani tare ta na biyun da su لتحز بهم wato na nufin ce da ta hazu ilimu wato saboda kayan ilimin لا لذهبهم ba ya saboda dinarin su ba ba dan kuɗin su ba ne
وكاثرتهم na yawace su لأدبهم saboda ilimin su لا لمعادبهم lalin adabin ba dan wai kaɓacin su ba na abinci ba dan kuɗin su ba dan kuma abinci ne suke kawo su
فجالست منهم shi ne na zauna ne mu gare su أضراب قعقاع بن شور wato nai kama da kaka ya gina shawar shi kaka ya gina shawar ne ina wani mutum ne ya ake larba ke kafa wannan ɗinsa shawar ke kyawun nan na makotakarsa shi shi a kaka ya gina shawar ne wato mutum ne mai kyawun nan na makotaka
ووصلت بهم na zaɓi biyun da su إلى الكور zuwa da ɗaya بعد الهور bayan rabuwa da gare
حتى إنهم أتركوني a cewa sun suka suka fara da ni في المرتئي a cikin wajen ciwon za mu tafi ta tare والمربعي da gida an za muna zaune muna tare da su
فأهلوني suka saukar da ni محل الأمبولانس da jiran nan na amula wato shi ne ɗan yaɗa من الكوبي ne yanzu zai daga wato an mula gaba ɗan yara kenan yin an mula daga ɗan yara da wasu ba نعم a wasu kanki ya zai kanki ya a ce ga alamun gaba su a cikin a cikin ɗan yara da wada
واتخذوني suka rike ni ابن أنسهم ni ne ɗan ɗiban kewan ku عند الولاية lokacin da za a yi wata wata sarauta na ɗayan sarauta والعزل ko za a tuɗe ni
وهذا السرية ni ne mai tsarkace sirrin su في الجد a cikin lokacin gaskiya da والحزن lokacin da ake fata su
فاتفق ko da mu أن نجبوا في بعض الأوقات wa'annan mutanen an kiraye su a cikin ba'arin da kaɗai لاستقراء مزرعة الرز دكاتي saboda kan nan na wajen shuka nan na rinka ɗaci shi rinka ɗacin sunan waje ne shi ma a wurata نعم da ana kiran sa rojak da kuma rishak نعم amma da a ce yanzu misali a yi- a yi wani gari wanda yake an san an san su wajen noma kuma su zama sun yi fice duk a gari za mu kamar su da shi su ne wa'annan to sai a wurata ɗin wannan rujak- a yanzu a yi rujak ɗin babu ko wanda ke kai a kamar wani gari ne shi ma a iraq shi ma kawai sunansa shi ma ya yi suna a wajen wannan dai an ce hakan noma ne to ba wanda ya kai su wannan Mm.
فختاروا من الزوار المنشأة ba ta yi suka zaba nan da jawari na daga jiragai harmin sha'atu wanda suke maɗaukaka جارية wadda ke mai gudana هالكة الشياد mai bakin nan na alama
تعصبها جامدة tana da zan ita kan zarabiya ce وهي sai ta mura mara da تمر ita tana shi da irin shi da wannan na bahari da shi
Wani?
ita ita ragan ta kama ta take ba ta take ba amma gudu take نعم kaga dai wannan kamar ita ba shi ne daga cikin ayat Qur'ani kawai إيه. وتنصاب ina rabi نعم a cikin ita wannan wata na gudana tana rabi a cikin nan na kumfa كالهباي kamar mutum ya haka
ثم دعوني sai suka kira ni إلى المرافقة zuwa murafaka wato mai gaba da su masu tare da su فلبيت wani amsa بلسان الموافقة da har gudun na mawafaka wato dacewa na nake masa iya kai musu
فلما تورثنا yayin da muka ɗewo da على المئية a bisa abin الحمام hawa a sahama inar take baka وتبتلنا الولية muka cikanci alwali ya tafi ta wannan jirgin ruwan wato muka shiga cikin cikin cikin ta kenan على ماشية على da الماء suke mai tafiya a kan ruwa ألقينا بها شيخا sai muka samu wani tsoho عليه سحق الشرباني wanda tsohon tibabi ya tabbata a nan gare shi وتب بالي da tubbon نعم تب balin eh da kuma rawani wanda yake tsoho نعم فأفت الجماعة محلهم sai jama'a ta kyamaci mahalarta wannan
وأنفت من أهلره
fa'afar ko نعم wancan wancan fa'afar ko إيه فأفت الجماعة eh duk jama'a duk kuma halarar ruwa ka nema ran sai wa Allah ka tsaya mu shi man a halarar ruwa yayi halar shi wa ai ka kawo wannan ko wannan ne da kawo shi wajen ne نعم وأحمد بإدرازه da dole للسفينة.
dole ne ta fitar da shi daga jirgin ma wallahi ma za mu hali ina ila hali ka ce مم.
kalaran abin da ya dawo mun daga misalin sai ga duk kamata da shi ya kamata shi sai ce jira ko ta fitar da mutum nan نعم فلما لمح للنفس قال ذلي yayin da ya ga nauyin nan na zulli jinin sa na da gare mu wato ya ga zaman nan namu zaman nan nasa wato ya yi mana nauyi ba na son zaman sa
واستبراد ذلي da kuma sanin nan na ɗalibi ya gansa da ya zo
تعرل للمنافس ya ku jira zai yi magana فسبح ya fi tumala ikawar
وحمد بعد ya ذلك kusa ya ga ya ci shawa ya ce alhamdulillah yi ba wanda ya gaji ko kula shawa ba yawa kamar shi nuka ba wanda ya gaji shi
فأحرد sai kawai ينظر فيما آلت حاله إليه.
yana duba a cewa abin da halin da zai kuma zuwa gare shi ne a cikin ka kawai dai saboda kuma ta gini a hara da kyan نعم وينتظر يترك مترك المضي عليه kuma yana ga na taimakon nan na abin zalunta gare shi ne wanda aka zalunce shi وجلنا نحن في سجون muka muka yawa ta mu ji jinin a cikin nan na wato ta ce من جد kamar da shi kenan min jiddin gaskiya نعم ya mutumin da kuma ka tashi نعم إلى أن إكرنا ذكر الكتابة har yanzu an bata wannan guda da kai ne ta sannan guda biyu suka zama ya bishira وفضلهم da kallon su وتبيان أفضلهم da kuma bayanin nan wanne ne ya fita daga cikin su ta
فقال قائل wani ya faɗi ya faɗa إن كتبة الإنشاء yake ka ga masu rubutun nan na ƙaje أنبل الكتاب sun ne yake ɗaukar nan ta ba wato ka zana ka yayi wani labari haka نعم ka rubuta kamar da yanzu ya mukawalin da aka yi إيه. وما لمائل نعم وما لمائل wani ne karkata kuma ya karkata za ta fi da hussayi نعم ya fi ita na masu misali yake shi kuma masu misali su kuma sun bu sun bu masu kaji نعم وحسد الحجاج sai dai jayayya ka ce ya- ya karanta وامتد اللجاج jayayya da ya nufu
حتى إذا لم يبقى للجدال مطره har ka ce wani biki ne da yanzu wani jiya daga jayayya nan da ake
ولا للمراء مطره misalin ka ce babu wani mafita kuma wani mura'i da jayayya قال الشيخ sai shi ya faɗa a kiyar tsawon da yake wani ajiye da sunan wanda aka faɗa yadda sai shi ya magana لقد أفكرتم يا قوم اللجنة ya ku wannan mutane yake a ƙasa sabon da gaɗa ke a kun kun yawaita sirri wato zance zance ku yawaita magana نعم وأثرتم الصواب والغلط kun cuɗanya abin da yake shawara ne da kure kuma kun haɗa su ne
وإن جلية الحكم عندي jiya ne bayyana wannan hukunci indi ya tabbata a wajena shi ne zan bayyana muku hukunci نعم فرسلوا بنا تجري to sai da haka ina so ku ku- ku ta kula da ni da jinjina nan ta
ولا تستفتوا kada أحدا ku ce- kada ku yi fata wannan ku ne fata wannan na ɗaya ba a ji bayana ko bayan na gaya muku نعم اعلموا ku sani أن صناعة الإنشاء هذا كنا أن أنت إنسان كأجي أربعة كتير وجد أوضع مم. وصناعة الحساب ما بدنا أن أنت إنسان كما أنفقوا كتير وجد أوضع
وكلام المكاتبة هذا الكلام اللي نروي فيه عائب هذا هو نبي من أورينا نعم. وقلم المحاسبة alƙalamin kuma misali حادب duk wannan mai gwagwarmiya ne wani za ka ɗauko wani abu in kana misali ka ɗauko wani abu ka buga da wannan ba kuma zama abin da za ka buga ai me yasa shi yanzu yana da mutu yana ita ce ba zai je ya haɗa haɗa sana'a ba ko da wani mutu da sani ba ba haka yake ne zai
وتأثير البلاغة ka ga rubutun nan na balaga تنسق لتدرس a- ana a- ana rubuta ta ne ana shafe ta ne gurin domin a rubuta ta in ka zo ka zo kai inda mai mai shafe in ya zo ya zo a ya rubuta abu ai ana yi ne don a karanta kamar misali mai shafi ke nan mai shafi ke nan ya zo ya rubuta ai don a karanta ne kamar yadda muke karanta misali نعم وتأثير الحسبانة amma ta kadar na masu shafi تنسق ana rubuta ta ne ai وتدرس ana goge ta ne wajen da kuma a rubuta ta da haka ake ban kace rubuta biyu ko kuma rubuta biyu sai ka ce ba bazo sai ka shafe wannan sai kuma ka rubuta sai ka rubuta sai ka ce
نعم alaƙa ya yi an rubuta an sani هكذا ولمنشئه ne kaje جهنة الأحد a wannan shine kadan labari in kana son ka zama shi kadan labari shine ne kaje ta da sabon
وهزيمة الأسرار kaje mutul asrari shine kuma burga mana na duk wani shiri wato ya fita ونجي الأزماء shine abokin asirin manya وكبير domin النجم wani sun dace rubutun ba sai rubutun ba cewa shi zo ba su gaya maka ko menene karin ka zama faɗa kana rubuta musu ko mutum baya gani ko kuma in babba ne ma zama zai rubutu da kansa ba sai dai ya sa ka rubuta
وكبير الندماء shi ne babban nan na abokan abokin sha abokan masana za a gan shi ya zauna a cikin masana sun
وقلمه alƙalamin sa لسان shi ne الدولة harkar nan daula ne inda ko sarki ne za a ga yana rubutun sa daban da abin da kuma ya rubuta mun kan sarki ya faɗa an ya rubuta wani abu daban zai ga wannan abin kuma ya tunda kuma da kuma haka shi ne harkar daula
وفارس الدولة shi ne gwanin na alƙaunar yawo duk duk abin da za a yi wato za a ga misalin an ce za a tafi a je a yaƙi ko a karya yaƙi shi da takarda ce za a rubuta dai a ce a je a sana a je a sana a rubuta gari sana a rubuta gari sana duk dai rubutu ne
وفارس الدولة shi ne fara sarki wani ولقمان الحكمة shi ne duk ba da ne wata kuma نعم shi da kuma da yawa na kan alƙa salo wannan da haka ne نعم shi da kuma da biyu Na.
ne shi ne da kuma da hikima da shi a karfa
وترجمان الأمة shi ne karkarar nan na himma
وهو shi البشير ne mai bishara shi aka rubuta a rubuta a ce a je a baki dubu kaza shi والنذير ne mai gargaɗi kuma ce a biya kulla wani مم.
ita ya kalin yanayi zai wuta والشفيع shi ne mai ceto والسفير shi ne zafiri kuma wanda zai taimaka wa mutum wanda zai biya sulhu tsakanin mutane da mutane tsakanin wani gari da wani gari ita ya kalin yanayi
به كل خلص da السياسي shi ne kuma ake harkacewar na asayasi wato ma'ana rubuce rubuce
وتملك النواسي ake mallakar na kuma farfaɗa kai
وإقصاد الأعين ake jawo na al'asi ne sabo ويستدنى الكعب ake neman kusantawa wanda yake mani da shi a kusanta shi da wani
وصاحبه makubucin ma abokin sa yana alƙalamin na tsage بريء من ai الشر ai makubuci ne daga riba ba wanda kuma in ya rubuta ba ne zai ci shine yake ina ga cewa ba shi ba yake zama ne shi zai kai kai rubuta
عامل كيد ina الأعين.
mutunci ne da majalisun nan na masu annabi ne
مقرب بين الجماعة ina da yabo ne tsakanin jama'a in ya rubuta a wuce sai za a karanta a ce ga shi muna yabon mukawa dina نعم غير مؤرل wani abun budurwa ne na jama'ati da na da tsara na jama'a
ألم من انتهاك الفصل to yayin da ya cike tabbatar a cikin rabewa إلى هذا الفصل zuwa wannan ragewa wannan ragewa da ya- ya ware tsakanin daraja tsakanin mai kaje da kuma mai gaji لحظة لما هاتل الكون sai waiwaye sai ya harara min lam hajji kawai daga walƙawa na mutane أنه ازدراء حبا suna وبغضا.
ya ji fa ya suka so ta wani bangaren wa gugula ya ji kaji ya ji kaji kuma domin wanda ya yanzu bangaren su kaje yanzu ya suna zan sai yanzu ya ji ba ya zan وأرلا بعرا ya ya tattaba ba'adi وأحفظ بعلا kuma ya kusanta ba'adi فأقام كلامه da dai haka sai ya bayan da zantar da kuma بأن sai قال ya ce fa إلا أن صناعة الحساب sai dai fa cewa ita sana'a hijabi kuma موضوعة على الحساب ita ba abin ajiya ce akan hakika ba amma ni ka je kuwa na ba tabbas a cikin gari ina abu ne wanda za ka rubuta ma jama'a maka gari aiki wannan yana tabbas a kuka ce biyu da biyu biyu da biyu hudu a kuma duniya ko wanda zai ce maka ba hudu bane جاوب amma ku duniya hudu
نعم
yanzu na adal misali نعم ita ka sana'a ta wannan kaji da muka zama magana مم. مبنية abu على ne kina ta da shi a yanzu abin kina ta a bisa kana ka haɗa wannan abu tsakanin kamar kawai da ƙarya da gaskiya ne ka haɗa ko wannan abu duk da haka ake ba
Mm.
eh matsalar mun hari ne ai na ga na ga abu ne kawai wanda kira ta kira ne kawai kariya ne bai taɓa faruwa wani ko matsalar mun hari ne alƙalar mun nan ne mai kaji mai kaji bajisun ai mai kiyaye ne kullum bayan da ya ji kurba matsalar mun munshi a alƙalar mun nan na mun shi ne kaje kuma bajisun ai ne gauniya ne
وبين kure ne wani zubin kure wani zubin ya dace ne نعم ina hari
وبين إتاوة توجيه المعاملات wata lawa ta lawa irin suke lati bonus مم.
a idan bonus مم.
wato nisa rarrabewa ne nisa مم.
ya tabbata daina ita wata yibin mu'amala نعم tsakanin nan na harajin nan na mu'amaloli نعم wata lawatu da amir su jannati kuma karanta wannan na takatun nan nan kafai wato akwai mai tsakanin wannan wanda yake shi albashi a kudi yake kudi yake lissafi Na'am.
ko kuma wani takardu yake magana نعم ya akwai mai حسن shi zabi a kullum ka ga magana zancen adabi ake na wani abu da alistar.
wannan ko abin da ake magana ana magana zancen wani karanta karatu ne ake magana kawai حسن لا يدركه سياسة wani kiyasi bai taɓa da san wannan bambancin bambancin da yake tsakanin su
ولا يتويره duk التباس ba da wani rikici ma laya da laya da wuri bai taɓa jiya ba نعم إذا الإتاوة domin san ta harajin da muke magana تبلغ الأسياسة a cika da kadi kullum ba kuɗi ake magana ba ليس da kula wata ba cikin kaya ga to aiki mura da raga abin da yake kan naka ma ne zai fice ma zai hukunta kan naka ne وخراج الأوارج kaga ya abin nan na al'awari jima nan ne na na daga eh, wannan din misali na awari نعم igirin na gina نعم yana wada da mai duba ne na ga magana an ka duba da idonka sai kara ma wada idonka ya kara wada نعم واستفراج wanda المدارس kudin ta almadari ta ka duba يؤلم الناظر ai ma da duban ma yake ya ga zan mutum baya da duba da ba kuma yanzu da zamu kudi ya ga baya da wannan ثم إن الحسبة to ma zai zabi سببت الأموال kuma ma kira shi da hal
فراولت kuma الأتجار ma dokan nauyi نعم والنكلت kuma ma zai alalabi ma ma ma ma ma cirowa نعم ma cirowa asbab wanda suke matabbata
والسفرات السيئات su ne sabaratu masu tafiya a jihad wanda suke amintattu in ba mun diga amintacce ba za ka ba a harba su
وعلام الإنساج ka ga su wa alamar insani su ne su suna kuma na alisa ba adalci والانتساج wani insani da adalci
وشهود su ne المكارم ke du almakalu wanda suke masu kisuwa في sun الإسلام kula da inda aka samu sabani Hmm.
kawo kawo kuɗi kawo kawo har kawo misali su ke na zai gani an daidaita
ومنهم المستوفي a nazarin su ne ma ake zawon mai fitawa الذي هو يد wanda shi السلطان ne hannun zarfi
وقطب shi ne الديوان gudun wanda na diwanin zarfi ma وكتاب shi الله ne mai adalcin da na amala ayyuka والمهيمن shi ne mai shaidawa har al'umma ne a bisa masu aiki ma وإليه ai المعاد makoma ma ya tabbata su gare su kuma wannan malaka sulhi a cikin sulhi والحرج domin sun ake kunci duk su ake nema وعليه المدار makoma ya tabbata gare shi في الداخل misali في a الداخل cikin shiga da والخارج wajen fita
وجه مناط البر sai mace wayan nan na cuta ma wannan bai da amfani shi yana tare da shi wannan malaka وفي يده رفاعه ya daure wannan na ita da bayarwa wal mani da anawa ya tabbata a hannunsa shi ne misali
ولولا كلام الفستان garin ga maka da madan alƙalan masu shayi wa ma لأودت ثمرة الإسلام ai da amfanin nan na neman kuɗi ma da ya halaka wata lokaci ne ma ma da zabi ba sai ka- ba za ka gane ma cewa ka ci ba ko ba ka ci ba
ولا اتصل التغابن kai da ko da da zabi da cikin kamun gama da ya gado ya yi da ya yi ranar kiyama ya ga- a cikin kamun gama ma a ka zo abu ma ka faɗi ba ka ma san ka faɗi ba
ولا كان نظام المعاملة kai da tsarin nan na ma'amaloli ma ya zama ma'aru da an warware shi ma kwata-kwata ba za a bari zama yana cikin yana cikin tsarin ba
وجره الظلامة da ma mikin nan na masu zalunci ma ya zama da wannan abin zubarwa banza shi ne a cikin ilimin jajiya su rinta ka ake
وجيد التناسق da مغلوب wuyan nan na a tanazu adalci ya zama dululan abin da kuncewa
والسيف التظالم da a tantaka nan zalunci ya zama dululan abin zariya ne kuma zai ga zalunci ne abin da yake نعم على أن يرى الإنسان hadisa yara a kalamin nan nan sai ka je وتقوله kuma mai kiran kare ne
ويرى shi لحسابه da kalamin nan na hisabi shi متأوله ko mai tawili ne shi kuma نعم والمحاسب mai hisabi a مناكحا ai ba bincike kenan
والمنشؤ mai shi ko sai dai mai kaje أبو براجح a wai da wai ya gina wai ya gina shi ya kuma ya tsaya ne ya kuma ya kuma kan gare ya Allah wani ya kuma wani abu ita ce abu gara kika نعم ولكليهما ummatun yake dukkanin su ba amma suna da dafi muni ba
shi ne ya a lokacin da ya riga ya hawa domin ya ga wani koroliya da kowane ya zaɓi dogara da shi bane kuma na'am ila ayyar ka har sai an je wuce kaza amma inda ya kai koroliya da kowane ba yana nan ba koyar ka kuma aka- aka ba shi rasawa na'am wa inatun wani na to abu kuma walarwa fi ma a yusha cikin abin da ake kage ta yusha a cikin an da ke shi wa yusha a ba shi rasawa lallazina amanu sai dai waɗannan da suka ba da gaskiya wa amilu suka salihati aka da aiki mana gaci qalilun ma kankani ne ga gaskiya su kankani ne a cikin su na'am al harith bil har harith wani ɗan mai yake falamma amta al asma yayin da ya ji da majiyai daɗi bima raqa abin da ya kayatar wara wara a yafar fitar
iskan sabnahu sai muka nemi dangantarsa muka ce masa ya ji ɗan wane ne daga na fito tattara ba fasaraba fasaraba eh sai yake da cikin kokonto
wa aba za a bar yanki sa ba na'am wa aba kuma ya ki dangance ya ce nuna ko su ɗan a shi daga na shi na'am walau wajada munsaba kai da ya samu mata jiya ma yadda zai gudu ma la ansaba ba wallahi da ya gudu
ha kamtu min labasi sai na tabbata mun lamji daga rikicinsa ala gummat sai na tabbata a gaba ɗin shi hatta dakartu a sai da na tuna ba'da umma bayan zamani mai tsawo wa qultu gaban da je na ce wallazi sakhkhara al-falaka da na rantse wannan da ya hore albalaka balaki ad-dawwar wanda yake mai kewa shi balaki da na'am wal fulka in ya hore kuma jirgi a tsayara wanda yake mai tafiya inni la ajidu riha wallahi ne ban na jin karfin abu ne da daga jin wato abin ya san da alama abu ne na'am wa in kuntu ahad ahaduhu ko da dai na kasance na saba da shi zaruwa ma abokin ruwan fuska ne wa aini da kuma nijima wa yana cikin da amma kuma yanzu a shi na ganza a cikin talauci kuma an tsufa fataba sama sai wani yana yana yana yana mai murmushi yana mai dariya ne kwalli daga kwalli wa kana sai ana huwa ni gani ne shi da alaka da korewan halina wa haud da kargina ne nan da nan
wa qultu li ashabi sai na faɗa masa akwai na hadha alladhi la yufrafani wannan baki ne wanda ba a iya yin yanka irin yankan ka eh in yanka uwa wanda dake yi kamar sa wa la yubara abqari ba kuma abu gire yana da amfani da ruwa wato aljabbadan aljanna ba ba ba abu gire yana da shi
wa hadabu minhu alwudda sai suka nemi alwuda so mino da gare wa bazalu lahu alwudda suka ba da alwuda wato abin abin da ya samu na daga dukiya lahu gare
farjiba farjiba an Allah ya faɗi eh yana kiba ya je yaki an rubuta a cikin karo kansa zuwa gare shi na a garke ta ta abin an ta kuma shi kenan na ne mukan so na wa lam yarda na wa lam ne ya yarda zafi tubati na da ya kwaɗa yi ko zai tubati a cikin kyauta wani kyauta da muka ba shi da ya kwaɗa yi ba wa qala wani ne yanzu amma ba da an sa haka sun shafi na yanzu ba an kun shafi da haƙi na da ajalar saboda wai kukan tufafi na waka sabtun bali Ke su su ce bali zuciya ta li ihlaki turbaya saboda tsukan da nasar bali tufafi na wa arakum an yi mana ganin ku illa bil ayn sai irin idanuwa idanuwa suke masu ɗumi ɗumi a zama ce hawaye ko hawaye ne aka ce ne ɗumi ta zama ɗumi ko kuma ka taɓa shi ko kifi yana son yi to na farin ciki na da shi ne ake kira da cewa idanun musulmi ne wato na mutunci kenan wa lalakum minni ba abin da ya tabbata gare ni illa kubatu sai dai abota jirgi kawai jirgi na hada mu yanzu ko za mu rabu thumma anshar sannan sai ka buwa ka
kuma ukhayya rasiyatan lin nas eh ma sabu mahadal muslimin hubi eh hanya ya ga ɗan ƙaramin ɗan wana kuma ka ji wasiya ka wasiya min na biyun daga wanda yake mai maka nasiya
ma sabu mahadal muslimin wanda shi mutumin nan bai shuɗan ya tsotsan nasiya ba minu gare shi jiki shi da alƙutsin sa ya dama tsotsa bai shuɗan ya da alƙutsin la ta'ajalan bi qadiyyat sai kada kai gaggawa da hukunci mabsuta hukuncin wanda yake ce bi madhi man lam tabluhu qabluhu a cikin yabon wanda baka jarrabe shi ba aw khadhi ko kuma kace za ka yabe shi za ka za ka za ka yabe shi ko kuma kace za ka darbe shi shi wanda baka riga ka darbe shi na'am wa tusal qadiyyata sai da hukunci fihi a cikin wannan mutum hatta taztali wa a cikin zuwa da sun bayyana fi halin a rilahu cikin halin yardansa wa ba'i ko kuma halin rukunsa a wata kafin cewa ya yake abin da ya kamata ka zargi shi ko kuma abin da ya kamata ka zargi shi
wa yadina kullabu barkihi min sidq wallaba wallabu mai walka mai yaudara nan na barki walkawarsa ya bi ne ya bayyana min sirki da gaskiyarsa lisha'in da masu sauraro wabulhu to kai ma ba kai ta intaksi daga yayin fursa har sai ka gane ku kullum abin ka sai aka yi shi
ko gunaka mutanen ka ne fa in tara ma ya ci ne idan kai abin da zai aibata shi tawari duk da haka ma ba ka kasance shi ba wai haka kuma in ka ga abin da zai yana tamba ba in ka ga shi ma sai haka sai shi kada ka yi karama dan girma wa in tara ma ya ci in ka ga abin da zai kawata shi kuwa fa abshi a ka dai ka ka ce a wannan mai kaza kenan ma wannan mai kaza kenan
wa man istahaqqa al-irtiqa wanda kuma ya jinjin irtifa a daukaka fa iki to ka hawa shi
wa man istahaqqa wanda kuma ya jinjin ya sarai da kanka fa hudda amma ka sarai da shi fi hajji a cikin masan zama ka tura shi a cikin magana na ranka shi wa alam tajani bi anna tibra a garin dinare fi irtiqa a wata saka hajin boye mu ji irki sara a cikin wato jijiya ta ga can ake tore shi ai ba shi da kyau lalle ka ya an yi sasara an sai an fito da shi bi nafsi da tonar da an fito da shi an an bayyana shi da tore tukuna amma shi yana jin ne garin da wajen garin da
wa fadilatu dinar ranar dinare yazharu sirruha ai irin da yana bayyana ne min hajji daga tsiyata la yuqala nafsi ba wai saboda goge wannan na nake da ransa ba
ومن الغباوة yana da mai da أن تعزم جاهلا jira mai mutum da yake jahili لتكال sai ملعون saboda goge wata zaɓa da ranar shi sai sai sai sai غير ولا جرع da kuma kayan nan na ɗauki zanen da ranar shi zuwa yi masu kyau sai yi gidan kuma da tsawon gidan wani ka ce ba la a jiya mana sallah
أو أن تهين ba ya zama ما ko kuma ka wulaƙanta mutumin da yake ƙarfashe في نفسه a cikin zuciyarsa لدروس الجسد kuma saboda tsofan zarganka ورثة da الكرشة kuma rinjigi wannan furci sun kaɗa zaya ka gani a cikin rinjigogun ka kuma cikin ka wulaƙanta ولكم أخيد larin مريض gaya maka yake wallahi da yawa ma abokin kan masara guda biyu في بل فلس amma aka jira ma shi da fashin ne saboda kwanan ka ina ka bincika ومقوض المردين abu kuma wanda yake madaukakin gargoyi da biyu في بل shi kuma aka aibata shi da kuci saboda burin sa ana kun kula bai a gama komai
وإذا الفتى لم يغش عارا dan saurayi bai kai cewa aiki ba لم تكن أطماله dan makarar sa bata zama ba إلا مراكي أش a sai dai kawai ka darajar sa dan makara yana aikin yin kowa ban dai ana aiki da haka
ما إن يمر الألبى sai da kawai ne alaga kanin cewa gidansa suka biya zama tsoho ba an yi nuna arda ai ba ki sanin na ka saka biya da ya biya ka yi kana rufe a yaka cikin kuma amma dan gidansa ka lauki eh haka tun kuma mutum ba ya sa da na kan farko ma ولا البازي
wulaƙantar nan nake ta za a yi lura da gaji su ko baya wulaƙanta wani kai shi ku kai wani kai wani a cikin wuta نعم don kaji ka nake tsaka da ba ta da kyau har yana mata cikin ka نعم ثم na a sama sannan da yake kiri ba ألست وقفل ملاء sai ya ɗaya da ya ɗaya da kakalla shi ne direban jirgin yake nan نعم shi ake cewa kakalla وسعيد yana ka yana ka je da jirgin ko ta jiya ta ونجم كل منا ko yana da gare mu kuma yana dama الله ba da لا ما فرحت an ji abin da yanzu ko da biya biya cikin zatin zama cikin ranar da mutumin da aka ya shigo cikin wannan ma da ya ci zama ga cikin aka ci cikin alhamdulillah ma ga ci amsa daga aka ce ya shigo da wannan ma fitar shi ma ne amma yanzu yanzu kuma sai sai da ayoyi ne magana kan sai gane ilimin ba وعد لا دفنه kuma ya rage gwamna ya mutu idan sa على كذا a bisa za su yi kanta sa kanta yanzu kuma ya rufe idan sa ya ga irin kanta da ya fara idan وتعاهدنا sai muka bi muka an kawo da junan mu على أن لا نحكر تعبا to a nan gaba wallahi ba za mu fara wulakanta wani mutum ba لرسالة البرد saboda tsufan nan na burge shi da wani وأن لا نزدري سيفا ne ba za su wulaƙanta kan saka ba ba mu an yana kuma ɗaya ko jikin biyu a cikin kuma ba مم.
ya fito da shi ne zai yi shi kuma الحمد لله alhamdulillah دوكرا Kun ba shi.